makarantar 'yan mata ka ga ma yarinya balagagga tana zanne gaban malami ƙasa ko ta samu kafe ta zo da shi ko ta samu guto tabarma haka ake magana an gyara ilimi a jihar katsina kira na farko dai shine da na gaba ake auna zurin ruwa an ji bahaushe na farko dai malam duk umar ya rike mutuncin shi ita kujerar gwamna kujera ce ta mutunci babba kujera ce ta huska jihar katsina da mutanen ta gaba ɗaya idan gwamna mai kamala ne mai mutunci ne haka za a kalli jama'a jihar na gaba ki ba kaman da ba na saboda shawara ta farko kada duk umar ya yadda ya tare da duk wani da ake zage da al'amari na fasikanci da almubazaranci da kuɗin mutane da rashin riko amana da 'yan hwadanci waɗanda suke zanna gaban gwamna su yaudare shi da 'yan takardu a bada approval a je a bada kuɗin aiki ba ya aiki ba shawara ta biyu rike da wannan shine kada duk kwarar ɗaya amfani da mutum ɗaya ni ga ra'ayina wanda ya yi gwamnati da malam aminu bello masari dalili kuwa saboda sun saba a basu kuɗin aiki ba su kuma shi saboda sakin kanshi bai masa magana duk umar da kuma ya alkawali ya ce dama idan ka ga bata da mutum to bai da gaskiya wannan ya sha faɗa kuma ya ce shi in ya gwamna ba zai zama sakarai ba to tunda ya faɗi wannan jama'a jihar katsina suna sa rai zai masa abin kirki kuma saboda ya san amana kuma gashi abin da zai abu na abu na hudu like da wannan magana dana ilimin jiha Katsina ita ce ta hudu duk ko Umar ɗaya tabbar cewa ni ina tabbatar mashi yanzu haka ina ina ina personal consultant sai na education ina duba makarantun kuɗi e, ina ba da shawarwari muna workshop da malamai muna koya masu teaching muna koya masu komi a matsayin tsohon lecturer tsohon malamin makaranta ina gaya mai cewa magana ilimin jiha Katsina an yi yaudara kwarai da gaske ba inganta ilimin ja katsina ba na zagaya makarantun nan yau ina son malam duk umar ɗaya ya bi hanyar kano zuwa batagarawa garawa da ya haita katsina ya bi ɗan ɗagoro ya je ya ga makarantu ne suka kware shekara biyu uku ba a gyara ba ya ga cewa yara nawa ne ke zanna ƙasa abun bakin ciki ka je sandabi makarantar 'yan mata ka ga ma yarinya balagagga tana zanna gaban malami kasa. ko ta samu kafe ta zo da shi ko ta samu guto ta barma haka ake magana an gyara ilimi a jihar katsina kuma kowa sani a jihar katsina babu malamai ingantattu wanda yanzu haka kwamitin da ya na tabbata an bashi report yanzu akwai mu secondary school wadda take wallahi in ka shiga amali local government da mashi local government inda malami ɗaya ne kuma secondary school ce shi principal shi ke koyawa shi ke komai wani wuri malamai biyu to ina magana gyaran ilimi sai a zo a gaya mashi cewa wai an ci jarabawa an ci jarabawa kamar an ci kashi kaza kaza kaza labari ne magana cin wayek akwai makarantun da ake zargi ma an sa suke ba ɗalibai suna cin jarabawa ba kamar misali ma makarantun kuɗi inda za a rihe ɗaki a ba su za kuɗi a jihar na mun faɗa ba tun yau ba a ba su za kuɗi yana zanne a ba da kuɗi a je a rubuta jarabawa a ce an ci wayek saboda ka magana cin wayek kuma a je a gani a university ya tambaya umar musa yar'adua da alƙalam university da bayero university